يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ya san abin da yake shiga cikin kasai na ruwa da tsiro kuma ya san abin da yake fitowa daga cikinta na tsiro da waninsa kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na ruwa da mala'iku da arziki kuma ya san abin da yake hawa zuwa ga sama na mala'iku da ayyukan bayi da rayukansu Allah shi ne mai jin kai ga bayansa muminai mai gafara ga zunuban wanda ya tuba.